ba'du allahumma allimna wa'na wanfa'na bima 'allamtana allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna istinaba yawmuna 26 ga watan rabiul awwal sanan manzon allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam dubu daya da 443 daidai da biyu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu ne muna cikin wannan littafi sharhu fadlul islam wanda zai za mu yi faslin karshe alal musannif rahimahullahu ta'ala wato malam ya ce babu tahzir min al-bida'i babin da ke gargadi akan bid'a kuma ku kalli halin da ake ciki yanzu kalli yanda yan bidoyi suke zuwa kalli wanda zai fito ya ce wai har wanda ma bai bikin maulidi ba wai ba musulmi ba ne yanzu wannan abubuwan da ake bikin maulidi a samu mutane maza da mata mata su dinga rawa ana nuno su wanda lalacewa karshe in ta kai ga mace ita ce ta yi wannan aikin amma wai ya ce wannan ita ce bauta har ma wanda ba su yi ba ma ya ce ba musulmi ba ne to yanzu wanda suka tafi tun da tun daga karnin farko har karni na shida yanzu ba su maulidi ba shi kenan mutum ba musulmi ba ne su ma mutum yana da wata hafifa da zai magana ya kamata mutum ya tunani abin da zai faɗi wannan mummunan magana ce Allah ya tun da sun ce su masu ilimi ne a jihar su ta yi amma dai maganar tana da muni wannan an irbadi bin sariya ay an irbadi bin sariya radiyallahu anhu wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan wato manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi mana wa'azi wanda yake wa'azin nan ya kai matukar fa'ida ya kai an kai kololuwa wajen wa'azin wajilan min Kulo, wanda zukata sun ji tsoro da suka ji wannan wa'azi wa zarafan min sannan kuma idanu sun zubar da hawaye ta dalilin wannan hawaye sun zuba kulna ya rasulallah sai muka ce ya manzon Allah annaha mau'izatu muwajjihin fa'usina wannan tayi kama da wa'azi ko yayi kama da wa'azin ban kwana to yi mana wasiya lalle wannan wa'azi saboda maganganun da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kace wannan wa'azi yayi kama da wa'azi irin na ban kwana to yi mana wasiya ga ya mana wani abu umarni mai karfi wanda zamu rike mu rika tuna ko bayan ka qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina maku umarni da jin tsoron Allah mai buwa ya daukaka wanda yake ku ji tsoron Allah wasam'i wa ta'a sannan kuma ku saurara kuma ku biyayya idan aka gaya maku aka ce ku ji ku saurara kuma ku bi ku biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun ko da an shugabantar da bawa a kanku ko bawa ne wanda ba kuke gani kamar ba da daraja ba shi za ku kalla ba abin da yake gaya maku za ku kalla abin nan gaskiya ne ku an sa fa'innahu domin tabbas man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira wanda ya rayu cikin ku zai ga sabani da yawa ga abubuwa da suka saba mai sanin sa bambance bambance da yawa fa alaikum bi sunnati da haka ina maku umarni a wannan lokacin sabanin kaga ai ma huta a lokacin da za ku ga sabani da yawan nan abubuwa ga sunan sun fito kala daban-daban menene mafita alaikum bi sunnati to ne makomarni da bin sunna ta shikenan an huta wa sunnatil khulafa'ir rashidi rashidi da sunnan khalifofi na waɗanda yake shiryayyun nan wanda suke masu nuna wa mutane gaskiya al al-mahdiyin shiryayyu wanda Allah ya shiryar da su min ba'di bayana amma an huta ba wannan sunnan manzon Allah da sunnan sa masu nuni zuwa ga gaskiya shiryayyun nan mu riƙe tamassaku biha ku riƙe da wannan ku riƙo da wannan riƙo mai ƙarfi. kaga da za mu samu wannan ma mun huta abdu alaiha bin nawajis ku riƙe ta da karfi haƙoranku na gaba ko waɗanda suke a ma'anar da a kama ta a gamke ta gam gam kan mutum ya bari ta kunce bayyakum wa muhdathatil umuri ine maku kashedi da kirkirarrun abubuwa wanda za a kirkiro su a ce addini ne to wani kuma nan shi yazo sai ce to shikenan kirkirarrun abubuwa yanzu fankan nan da can akwai ta yanzu agogon nan da shi akwai yanzu mota da can akwai yanzu jirgin sama a wani can shi a waje ma shi da ya tashi sai tashi ya ce wai to kenan yanzu ana cewa mu daina hawan mota mu daina hawan abun nan mu koma hawan jakuna sai a ce a ai su malaman ba sai ka gaya masu ba sun yi magana akwai abin da za a zo a ce addini ne in ka yi ba gashi in ka yi ga lada in ba ka yi ba ga ko in ba ka yi akwai almasalihul mursala waɗanda abubuwa ne na bukata ba wanda ya ce ma in kai ga lada ko ga rashin lada kawai amfanin su ake kallo kuma ko su in an zo za a yi amfani da su akan kalli manufarsu alwasailu laha akamul maqasidi idan ya zama da za a yi amfani da shi abu kuma amfaninsa zai kai ga sabo ko wani abu shi ma ba za yi ba ta a zo a kara kallon amfanin su a sai su dunkule su koma su dinga abin nan mutane su rinka faɗin maganganu na rashin kunya da rashin mutunci masu na jin gida ba addini da magana wani ya kalli abinci ko kalli abin da ake ji ko kalli kayan da ake sawa ko kalli wani abu ya ce wai to annabi ya sa wannan ko ya kaza ko ya kaza duk saboda kawai ya san dama yana magana da gafaye ne yana magana da wannan da wasu karatu ba amma dama in inda aka yi karatu ne ma bai ma fara kawo wannan magana to amma tun da mutane an sa aksariyar mutane ba karatu suke balle ma su iya tantance irin wannan abubuwan su kuma malaman nasu sun yi karatun amma tun da su so suke aita tafiya a baibai kada mutanen su ce to me yasa tantance ba su ce bai su koma su jibin baka suna jan su akai shikenan Allah ya ba mu mafita saboda haka waɗannan su ne abin nan ɗinku abin nan ne na kai magana ya ce fa inna kulla muhdathatin bid'a domin duk abin da aka kirkiro aka ce wannan abu ibada ne ko addini ne in fa an bi abun da an je wurin malaman duk fa sun yi bayanin wannan me ake nufi da kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala duk sun yi bayani an yi bayani abu bane da aka bari a dunkule to amma wanda yake so ya batar da mutane ko ba gaskiya ke so ba sai ya tsaya iya yadda daga dama kawai dauka a kafa hujja ya ta bugun mutane da ita su kuma mutane an san agalabiyar su ba su damu da duk abubuwa ba son rai ya riga ya shiga gaban mutane rawahu qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun hadisi ne mai kyau kuma ingantacce gashi nan wani huzaifa wannan su zamu kalla wani huzaifa ta radiyallahu anhu qala kullu ibadatin kuji huzaifa radiyallahu anhu yake cewa kullu ibadatin kuji kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallam fala tata'abbaduha duk wata ibada da sahabban manzon Allah ba su ce ibada ba ce suka yi bauta a kai to kuma ka kuma yi da ta bauta ka ku yi duk ibada wanda aka ce ga ta an ce ibada ce aka lura sahabban manzon Allah ba su yi ta ba kuma kada kuma yi da ta ibada kuma kada ku yi duba batun lokacin da yake wannan magana ya ce fa innal awwala lam yad'al al akhir maqalan ya ce tawagar farko ba ta ban ma tawagar ƙarshe wani wurin da za su cusa da su wata magana ba komi sun gama kenan sun riga sun nuna ma na farko sun riga sun yi tsari sun shiryar da al'umma abinda na ƙarshe ba su da ta cewa a ciki kawai sai dai bi amma yanzu na ƙarshen su suka ma zo suka ce waɗancan ba su ma iya addini ba har wani ya iya buɗe baki ya ce wai duk wanda bai maulidi ba ma shi ba ma musulmi ba ne ai wannan Kare, la kyauta indai wannan maganan da gaske ne shi ya faɗi ai abin kan bai yi ba a to ai wai to wai ma dai ko eh, to tun da yanzu zamani ne na mutum ya faɗi magana in ta yi zafi ya ce ba shi ya faɗi ta ba ma gaya mai wasu su kari murya shi su kari hoton shi suka gaya mai ba shi kenan ba shi yasa muke sa wannan tashin shakkan in shi ya faɗi ko mhm. in dai shi ya faɗi haka to magana nan da ya faɗa ba daidai ba ne ya fahimtar mu dai mu to saboda wannan abun nan ne kuma da zaka ganshi ba shi wanda aka ce ya yi maganan nan wala ba za ka tunanin shi ya yi maganan nan ba saboda shi ko da za a ce shi ga inda ya fito amma in ka haɗu da shi ka zauna da shi na tsuwa yake da shi ka shi da irin abu na ka ga bai cika ma magana ba bai yana da natsuwa irin wanda suke ta mamaki ma amma a ce kwako wannan magana ta abin kan saboda ai na san shi sosai to in ka gan shi za ka ga ba zai ba za ka mai tunanin shi yana da wani wani abun nan ba to ba mu sani ba ko ya aka dai Allah dai shi ya san daidai haka wannan ne abun nan ne su ni ba taba tunanin magana na za ta iya fitowa daga bakin shi ba gaskiyar magana a yadda na san shi ni ban yi tunanin ko da yana da dariƙar shiga wannan ba to ni na yi tunanin shi yana magana la basira da wahala ya kwabo irin wannan magana na

to wacce ta wannan dama wanda ya wani yanzu ke kenan to a wari haka nan Allah ya kyauta to hmm, lallai aiki ya kai aiki amma dafi ne haka tun yana dan karami kaga baya da za'a Allah ya kyauta ina ne saboda haka shi dai wannan yake cewa um, fa inna awwala man fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan taqullaha ya ma'sharal qurra daga ku ji tsoron Allah ya ku masu karatu ma abuta ma'ani da karatu wa khudhu tariqa man kana qablakum ku rike hanyar wanda suka kasance gabanin ku kada ku zo ku kirkiro ne abu na ku sabo ku bi hanyar waɗannan da suka wuce gabaninku. ku ya fito ko wa qala darimi yace akhbarana qala akhbarana al-hakam ibn al-mubarak قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة mun karance mukan zo mu zauna a kofar gidan Abdullahi dan Mas'ud gabanin ai sallan asuba wato kafin liman ya fito su sun kawo har kofar gidan shi sun zo sun tsaya suna jira ya fito wannan ma shi kan ma babban wani mu a lokacinmu da wannan su sai in sun fito zai su tafi maki kofar su manya-manya ne to za ka su je kofar gidan shi sahabin su jira ya fito sannan a taho masallaci tare a sallah su ba wataƙila suna ma gadi saboda yan shi'a to fa'ira kharaja idan ya fito mashaina ma'ahu ilal masjid kun gani sai mu tafi tare da shi har zuwa masallaci muna nan faja ana abu musa al-ansari radiyallahu anhu na'am abu musa al-ash'ari na ce kai al na ce ko faja'ana abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu sai abu musa al-ash'ari ya zo wurinmu ya same mu sai fa qala kharaja alaikum abu abdurrahman azu abu abdurrahman ya fito ku wata kuna ya riga ya fito qulna la muka ce bai fito ba qala fajalasa sama'ana. shi ma sai ya zauna tare da mu kun gane kuka kalli wanda ya zo wurin abu musa da ashari ai abokin abdullahi bin masaud ne sama da ya ga wannan su ma nan suka zauna bai ce to ai mu ne shi kuma ya kutsa cikin gida ba sai ya tsaya shi ma ya zauna tare da su ya jira suka fito kenan ya fito bayan ya fito falan da kharaja na ilaiki jami'a yayin da ya fito sai muka tafi muka nufi shi gaba daya qala lahu abu musa sai abu musa al-ash'ari yace ya abu abdurrahman yace inni ra'aytu anifan fil masjidi amran ankartuhu yace na ga wani al'amari a cikin masallaci na kyamaci wannan abu ban zo shi ba alhamdulillahi ai lam ara illa khair sai dai godiya ta tabbata ga Allah ban ga komai ba sai dai alkhairi sai alkhairi ne qala fa ma huwa yace menene ka gani fa qala in ishta fasatara in har Allah ya sa ka rayu zuwa lokacin da za mu kai masallaci kuma ku kalli wata lafafa ta gida su fa ba su sakankance za su kai gobe ba ma kaga da suke tafiya ya ce in har Allah ya yi ma tsawon rai har mu isa masallaci to za ka gani da gidanka, wannan zane muna dan tare insha Allah ya yi malan zane <laughs> da wara ya ce in dai Allah ya sa muka kai masallaci za ka gani da idonka suka tafi ko masallaci ai suna isa a ina ya ce kala fa ma huwa a ya wannan kala ra'aitu fil da qauman hilakan julusan ya ce na ga mutane a cikin masallaci sun yi zagaye haka suna zazzaune sun zagaye haka sun yi hilak wannan halka yantaziruna salah suna jiran lokacin sallah yayi fi kulli wannan halqatin rajulun kowanne cikin halka kuma akwai wani mutum wa fi aidihim hasa a hannuwansu kuma akwai tsakoyi kowa ya ɗebo tsakuwa ya rike shine hasa fa yaqulu kabbiru mi'atan sai ya ce masu ku ce Allahu akbar so ɗari fa na mi'atan sai su ce Allahu akbar Allahu akbar sai sun yi so ɗari bayan nan ya kulu hallilu mi'atan ya ce ku ce la ilaha illallah la ilaha illallah mi'atan so ɗari wa yi na sai su ta cewa la ilaha illallah sai sun yi so ɗari wa ya kulu sabbihu mi'atan ya ce ku ce subhanallah subhanallah so ɗari wa yi sabbihuna mi'atan sai su ta cewa subhanallah subhanallah sai sun ce so ɗari kala kun ji abin da ya gano shi abin da abu musa al'ashari da gani a masallaci daga mutane kuma suna ta yi gungu gungu ko'ina kala fa ma za kulta lahum to me kace masu da kaga haka baka hana su ba kala ma kultu lahum shay'an intizaran ra'ayika ce ban ce masu komai ba saboda ina jiran ra'ayinka in ji kai me ka gani game da wannan kala afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum ay Allah ya kuta min hasanatihim shay'un ba gaya masu ba a lokacin da kaga suna yin haka ka ce in ma za su kirga su je su kirga zunubansu ne sannan kalamun ce masu cewa ayyukansu na kirki ba wanda zai tozarta kawai kin za ka yi lissafi lissafa ma ka kawai ka ce ka. amma kyawawan aiki ai wannan wanda ake mawaya lissafa ba sai sun lissafa wannan ba to shi iya nan ya gaya masa sun mamma ba sannan suka ya ci gaba da tafiya wa madaina ma'ahu muka taho tare da shi hatta atal hal ata halqatan min tilka har ya iso wurin ɗaya daga cikin wannan gungu jama'a ne da yawa ko ta wani ko ina gungu gungu fa qala ma hadha alladhi arakum tasna'un yace menene wannan naga kuna yi yanzu kun taru kuna yin wannan abu kuna ta yi menene shi fa qalu ya aba abdurrahman hasan نعد بها التكبير والتهليل والتصبيح yace duwatsu ne muka debo muna kirga yawan Allahu akbar da muka ce sai mu kirga mu kirga mu tara wa tahlil la ilaha illallah da muka ce sai mu kirga sai mu kirga wa tasbiha sai tasbihi ma mu kirga mu kirga sai mu samu mu gane muka yi qala fa'uddu sayyi'atikum yace to ku kirga zunubanku ne yanzu fa ana dhaminun Allah ya zai min hasanatikum shay'un ni na amince na gamsu ba wani abu daga cikin kyawawan ayyukan ku da za ku rasa in kun je lahira da haka ba su kun kirga ma Allah ba sannan ba haka nan ya ce wai hakum ya ummata muhammadin ma asra'u halakatukum halakatakum ai ashabi muhammadin bainakum mutawafiruna wa وهذه thiyabuhu lam tabla. wa aniyatuhu lam tankasir yace ya ku waɗannan al'umma ta manzon Allah me ya kai saurin halakaku yanzu yanzu nan daga barin manzon Allah har kun juya akan abin da ya koya muku me ya kai saurin halakaku yace ula ya ashabi muhammadin bainakum mutawafirun yanzu fa ku lura ga sahabban manzon Allah na cikin ku da yawa tun suna nan za ku bata wannan abin fa ba su yi ba wa hadhihi thiyabuhu lam tabla ku duba fa gari gashi nan ko yagewa bata wata rubewa bata lalacewa idan bai dace tafiya barin abin nan ba wa aniyatuhu lam tankasir ga koran sanan inda ake zuba mai masakai da kwanan shi da inda yake cin abinci ko karewa ba su yi ba alaman zamani bai tsawo ba sosai yanzu yanzu ga sahabbai da yawa ga abubuwan annabi na rigar shi bata lalace ba kayan gidansa ma da yake amfani da su inda ake sa abinci da inda ake samun ruwa ko lalacewa ba su ba alaman ba a dade ba ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa kum la'ala millatin ku dai yanzu kuna ɗayan biyu ko dai kun samo wata shiriya da kuke gani wata aqida wanda take ahada min millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda kuke ganin tafi wanda annabi ya koya muku sai kun kawo wani abu ne sabo wanda kuke ganin ya fi na manzon Allah yanzu au mufattihu ai muftatihu babi dalalatin ko kuma kun budo wata kofa ce ta bata yanzu kuna so ku kawo mutane sabon abu da wasu sani ba kalli batun wancan zamani amma yanzu mutane duk su yi watsi da wannan maganar su ya wanda suka gana ma an gaya musu kuma su ma sun ce sun karanta wannan din sun gani amma sai su koma su dinga tawili su dinga tawili tun wancan lokacin ba ce to kun budo ko dai ku ku ce kuna kan wata shiriya da tafi wadda annabi ya bari sallallahu alaihi wasallam ko kuma yanzu kun kirkiro wata sabon abu ne wata kofa ce sabuwa kuka zo kuka tafi na kuka budo wa mutane qalu sai suka ce sai fa da aka sai suka ce wallahi ya abu abdurrahman ma aradna illa alkhair mu ba mu nufin komai ba sai alkhairi alkhairi da kanku za ku za ku girgiro kamar yadda na ji wani na magana ta dan ya kamo abun nan bai ce eh shi maulidi sai abun nan ibnu taymiya ya faɗi a cikin iktidau siratul mustaqim cewa waɗanda suka yi suka yi maulidi ba za a ba su ladan maulidi ba amma za a ba su ladan san manzon Allah da saboda dalilin san manzon Allah suka yi na'am haka ne wanda ya so manzon Allah to amma me yasa sai shekara shekara shi da yake wannan magana shi ma ya samu kafa yana ta magana Abuja yana yana faɗin maganganun da ya dama idan sun ce dan an ce kaddara ma ibnu taymiya ya faɗi wannan magana to amma sai aka ce sai shekara shekara ne za a so annabin saboda haka ba a ba su sai su yi taron maulidi kenan in sun yi taron taron ba a ce su yi taron ba amma kuma wai saboda son annabi za a ba su lada kuma sai aka ce son annabi sai daga shekara sai shekara kuma sai a watan rabiul awwal sanan su so shi su yi taron saboda haka kamata mutum zai magana ya tunani wannan hujjan a kafa ta a ce wai tun da haka ne za a ba su ladan sai sun yi maulidin ne za su samu ladan za su so manzon Allah me yasa sai sun yi wannan taron kuma in za a so annabi tun da za a ba su ladan sun manzon Allah su so shi kullum mana a ka gaya masa baran juma'a su yi ta salatin annabi ko yaushe su yi ta abubuwan da annabi ke so kuma akwai son annabin da ya wuce ka yin abin da ya ce abin da ya bari bari amma ya kafa hujja ya kawo hujja babba ai shi ya ka da usratul mustaqim ibn al-qayyim ya ce su waɗanda suka yi tarin maulidi da rama to za a ba su lada saboda son annabi ne yasa suke bukin su suka fi sahabbai son annabi da ba su yi taron ba lokacin in har sai an yaka a nuna son annabi ai da sahabbai sai su fara tun da wanda ya kai son annabi kuma iyalan gidan shi matan shi sai su yi masa suma ba wanda ya kai son annabi amma sai ka zo ka kawo wani hujja ka kafa ka tura wa mutane a bututu ka ce wai waɗanda suka yi taron maulidi in ma ba ba su ladan maulidi ba a ba su ladan son annabi bayan sun zo sun yi taron duk sun saba ma abin da annabin ya ce a sun haɗu maza da mata sun ta tika rawa to kuma sun ha yanzu yana nan in so ne ai sai a yi abin da ya zo ya abin nan ba ku duba abin da wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarata min amrihim ku duba kissan da aka yi magana zainab binti jahashin fa zuwa aka yi fa annabi ya ba ta shawara lokacin ta aure zaid bin harita da aka zo sai ta tambaye shi ta ce shawara kake bani ko umarni kake bani idan umarni ne ta bi ba za ta saba ba ya ce a shawara nake baki ita kuma ta ce to in shawara ce kake bani ba zan ansa ba na son shi ni ba na son shi ba zan aure shi ba ina baiwa ina diya shi yana bawa ita diyar diya diya domin ita har ma dan da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana zuwa gidansu ta ce umarni kake bani ko ko shawara kake bani yace shawara nake baki ta ce to in shawara ce ni ba zan yi ba amma kaga da umarni ne fa to bayan nan kuma sai umarnin ya zo wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amri wa may yuti Allah wa rasuluhu wa may ya'si Allah wa rasuluhu ko ai ta aya ma take kada ba ta to a tsaya nan ya inda na tuno da haka da aka yi maganan wannan sai kawai su ce to yanzu aka ce to yanzu umarni ne tunda umarni ne to shikenan sai ta zai ta hadda inda umarni yanzu abu ya koma umarni sannan ku kalli kissan mughis da shi da barira ko barira baiwa ce mutanensa suka yanta ta mutanenta suka yanta ta saboda haka yanzu ita ta zama diya mijinta kuma bawa ne sai ta ce ba ta son shi tunda ita yanzu ta zama diya mughis din nan ya bita tana nuna ba ta son shi kuma yana ta binta hakkuka yake binta bayan ta yana ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba barira haba barira kulli fa mubis yanda yake binki har yadda ta kuka yana ta kuka saboda ke ba ki yadda ki so shi haka nan ba ta ce umarni kake ba ni ya lalla umarni kake ba ni umarni kake ba ni in bi ta ce a ba umarni nike ba ki ba ina dai mashi biko ne masa ce ba fatan ne masa abin nan ne ta ce to in dai ba umarni ba ne manzo Allah ba na san shi ban da bukatar komai ga shi yanzu ta wuce ta ci gaba da tafiyar ta mu yi shi ko ya bi ta yana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli baffansa abbas ya ce kai Allah da ta ya ce abbas ka kalli yadda barira yadda mugis yake son ta har yana binta yana kuka amma ta ki yadda ita kuma ta so shi yanzu Allah da iko yake zuka ta ga su yadda su ku kalli waɗannan abubuwan sannan ku kalli kisan julaibi ita a irin waɗannan abubuwan da annabi ya zo ya ce gashi gashi ga abin da julaibi ya ce mutane sun ki bashi aure gashi gashi gashi ya ce a tafi gidan can a ja faɗi masu da aka je su ma iyayen nan suka ce ka amma rasa wanda za a turo yanzu sai ji biyu a ce zo gidan na ne aure ka wa da uba duka suka ji nauyin magana na yarinyar nan na ciki ta ji ta ce ya ta ce masu kun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun tabbatar manzo Allah ne kuma ga abin da Allah ya ce ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idan qada wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min aure. sauraka tun da annabi ya ba da umarni ita ta ba da shawara abin umarnin manzo Allah ta yadda za annabi ya ce a yi abu sannan ya zama abin da akwai matsala ce iyayen nan suka amsa maganar na aka jagaya manzo Allah annabi ya ce mata Allah ko ya mata albarka aka zo aka yi aure da Julaibib shi kuma biyu Allah ya kaddara tun da shi mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baya saba wa manzon Allah aka zo aka tafi yaki aka je Julaibib ya shahada annabi ya zo ya ce ni har yanzu ina neman akwai mutum akwai a duba mana wanda muka rasa aka duba aka duba aka gano duk waɗanda ake ganin manya manya wanda aka kashe aka ce ga su ya ce ai yanzu akwai wanda ba mu gani a duba mai shi aka duba aka duba suka dawo aka duba suka dawo saboda su ba su ma sai ran jilabi yana ma cikin wani wanda ma za a tsaya a yi wani magana kan shi ba karshe ce shi dai yana neman akwai mutumin shi da bai gani ba a taso aka tashi aka tafi aka tarar da shi cikin mutane bakwai yana karkashin wani na maza Allah ya ce la'anatul ya wannan nan qatalahumullah yace taron dangi suka mai mutum bakwai suka mai taron dangi aka ta ba ta kace da su ya gaggama da su sannan na karshen suka yi mutuwa kasko aka tona aka tona aka dauko shi ya rungumo shi yace na yace cewa ya Allah julaibi an minni wa ana min julaibi ya ɗauka ya rungume ya ɗauka a hannuwansa masu albarka ka ya ɗauka ya rungume sai da ya kai shi kabari da abin nan dinsa kaga an ita ta bi umarni amma auren tunda ba haka Allah ya tsara ba baka gaba yi ba da aka kawo aka ce matan nan sai da aka koma duk madina in aka nemi wani abu aka rasa an je gidanta sai an samu saboda annabi ya yi mata addu'a to sai sabbai kuma suka koma suna rige-rige akan ta cewa ai matar da manzon Allah ya yi ma addu'a wannan mai albarka ya ce mata Allah ya mata albarka abin da ta rike zai albarka ka in ka samu ka aure ta auro albarka to yin sai ta zaba to ya ka gani malam sani cikin ruwan sanyi malam sani barakallahu fi cikin ruwan sanyi so ba yadda za a in mutum yana son ya ci nasara duniya da lahira tana nan wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da manzon Allah ya zo da shi in ko mutum yana so ya ci wahala ta nan da ta can to shi ne kala abin da mazu Allah ya zo da shi duk wani hawa da mutum zai bi ta son ran shi ka ba shi lokaci kana nan za ka gani ko dai ya bari ko a gane daga baya a gane a rubu da shi a nan garin muna nan ba kwana ya taso ba irin iskancin da ba kwana bai ba garin nan don sai da ya fita ma wajen karatu wajen wa'azi ka cima mutane mutunci amma lokacin malam yana raye aka zo aka ce mashi mutumin nan a yi maganin shi cikin ka a taba shi mala mutumin nan yana cima mutunci in ya je wajen wa'azi zai faɗi maganganu ya ce ka duk goro ga wane ne ya ba abin ba ka da rigar sawa ba ka da ba abin da duk iya wani abin ma bai faɗo ba kwana ba abin da bai faɗi ba kuma ku duba nan garin muke ba kwana in ya tashi yanzu zai tafi wa'azi riga har sai ya kai rigasan ci yana wa'azin masu zuwa rigasan suna nan wurin motoci yadda ka san shugaban kasa zai wuce aka kai ga babu ko aka aka banan garin muna gani kafa gani lodi lodi za a yi in an je wurin wani har sai an kusa gama wa'azin bai kai ba in kuma ka tashi wa'azin na a ce karfe goma da rabi ko sha ɗaya ina tabbatar ma har sai an kai karfe da yan wa'azin ba su gama wucewa ba suna ta wucewa don yanzu kai kama san inda ba ke ran nan wata ta san shi ta ce yana barakan yanzu ya zanna unguwarri ne ya zauna tun yana wazi wazi ya kare ya koma express da mashin aka koma ba mashin yanzu ya koma yana sai da maganin basir yana can barakan lau ran nan wata nan ta gaya mana ta ce ita yanzu gosu yake yana can wuri yanzu maganin basir yake ce da kalli wannan wannan kadai bai san mutane darasi ba amma lokacin da malam ya zo yi aka yi magana na aka matsa cewa a yi mai malam ya sha kyale shi in saboda Allah yake yi a ci gaba in ba saboda Allah yake ba zai bari aka ga yadda zai koma wata rana yanzu wannan kadai bai ishe mu ba idan ma da malam Aliyu ya zo a kan ƙara jin sharki ya bai zo ba na wa alaikum salam ya rasu ko yaushe kace satin da ya wuce ma to kaji ma kaji kari dan mu wancan ta yi wata ɗaya da ta gaya man ta ce amma gaske ne ya koma barakan lawan ko? ko? na? a lokacin eh eh eh eh yana ta mamuwa eh

za ka jale shi to yanzu to kaji ko kaji mata ne ba su ji ba taimake su su ji abin da ka je cewa yayi a lokacin da ake wannan abin nan din kwamishinan ilimi eh, kwamishinan yan sanda a lokacin shine wani galadima kace buba aliyu galadima yace sai zo gidan malam yace wannan ba wannan mutumin abin da yake yi a lokacin akwai matsalolin rikicin addini da yawa yace zai huro wutar da za a iya samun matsala a lokacin nan sai shi kuma da ya gama sai malam yace mashi to wannan mutumin idan saboda Allah yake yi to ba ku iya faɗa da shi ba to da ka ku kyale shi in dai saboda Allah yake yi ba za ku iya faɗa da shi ba in ko ba saboda Allah yake yi ba to ku bar shi da Allah zai magane shi idan kuma kuka ce za ku yi faɗa da shi to Allah sai ya bakku da shi kuma ba za ku yi faɗa da shi ba zuwa abun nan ba za ka sai aka bar shi to shine shi lokacin da malamin rasu ya zo gidan malam yake cewa duk wanda yake so ya tsira to ya bi karantarwa wannan ba malamin nan domin abin da yana faɗi wa mutane gaskiya tsakanin abun nan ba to ai wannan abu malam sai dai mutum Allah ji kansa ga gafarta masa kawai amma ka ga dai yanzu kun dai ga wannan ko shi ka aka ba ku misali nan. to zai iya isa banda wasu kuma wanda su a ƙarƙashin ma malamin suke su ma suka dinga bi suna cin to kaga su kuma duma mun ga da suka kare mutumin da da ana tunanin shi ne zai komi shi ne zai kala shi ma ya koma ya ɗauki a azhan din nan ya koma gidan shi ya dinga dariya in an magana ya ta dariya a zo gida a zo gagi gidan malam din a zo wani lokaci a zo na hau bisa mota ya zama shi karatu ana sun kuma suna hira ko ana falo su kuma suna hira in an yi magana wata rana kai Allah dai ji musu kawai wala Allah dai ka fasa wani waɗannan abubuwa so mutum ya kiyaye yin abu ba saboda Allah ba wallahi in dai waɗannan abubuwan da mutanen nan suke ba abun nan ne kana nan za ka zo ka sha mamaki wata rara? kuma mutanen da yanzu waɗanda muka sani wanda mutum zai zo ya faɗi maganganu in fa ka tafi da kuka je kuka je wani abu na duniya ya haɗa ku da shi ba kuma taba cewa karatu shi ke wancan maganganu amma an zo kawai wani abun da mutum ya faɗi abin da ya ga dama kuma ya ce mutane wannan abu da yake gaskiya ce ya rantse ya maimaita a ce gaskiya ce to Allah dai ba mu mafita Allah muke mu mu rayu akan sunna mu mutu akan sunna wanda aka wannan nan su ne abin nan ne ina ne mun gama wannan ko na wancan inda muke ah, wa kammi kai da wadda wadda kalu suka ce ma aradna illa alkhair wa kam min muridin lil khairi lam yusibahu yace to mutum nawa ne yake nufin alkhairi kuma ba zai samu alkhairin ba to nawa yace kawai da aka wannan magana ta kuta cewa wai alkhairi kuke nufi ba dole bane ku samu alkhairin tunda dai kun bauɗe inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haddathana ya ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ba mu labari anna qauman yaqra'una alqur'ana la yujawizu taraqiyahum yace annabi ya ba mu labari za a zo nan gaba wasu mutane za su rika karanta qur'ani amma qur'anin ko makoshin su ba zai rika wucewa ba taraqi nan waɗannan a karkarin wannan nan wajen wuya ba zai rika wuce nan ba yace wai mullahi la adri la alla aktharuhum yakunu minkum yace ina rantsuwa da Allah ban ma sani ba ko da yawan su ma suna nan cikin ku daga tun wancan lokacin ba ban sani ba ko ku ne da yawa ma mutanen nan ku ne suna nan cikin ku sun matawalla anhum sannan ya juya ya basu suka tafi masa aka je aka yi sallah kenan qala amru bin salama amru bin salama ya ba da labari ya ce ra'aitu ammata ulaikal hilaki yuta'inuna na loman na ma al ya ce na ga waɗannan da yawa daga cikin waɗannan da suka zaunan nan wanda ya masa wannan magana kai malam mutum ya kiyayi bakin bayan Allah malam sani mutum ya kiyayi bakin bayan Allah kaga yanzu wancan maganan kaɗai da aka faɗi ta malam yanzu ka ganta ko Rana nan nan sai da muka ba ku labari nan in kun ba ku manta ba in tuna maku kuma wasu sun sani malam malam ya sunan mutumin da muka zo muna magana malam bari malam bari lokacin da yake karatun zaure a gidan malam yana karatun littafin kashiful gumma yake karantawa shi to duk inda aka zo wajen rikice-rikicen kasu don yana da ya kwaso rikici da yawa sai ta jan layi sai ya ci kuma ya ce wa malam ai to waɗannan abubuwan haka suka ce malam ba are kaga waɗannan matsalolin nan ina tsoron bayan za a yi rigima da kai wata rana za ka yi ta rigima da mutane akan waɗannan matsalolin malam ba are ba su rigima ba malam ba rigima da malam bahari ba bayan malam ba rigima ba malam bahari har abuja ke zuwa da buhunan littattafai lokacin saboda rigima a je ya ce shi kawai tun da shi kuma duk ma'anan nan fa a kashi hulgun masu ya ce duk abin da ka noma sai ka cire da mai yalo da mai kankana da mai gwanda da mai wane ne ce sai ka cire zakka saboda wa mimma akhrajna lakum min al-ardi kawai aka ce da haka da abin da muka fi muku na kasa ku cire zakka ko alayyahu ka noma sai ka cire zakka akai ta sabani ko dabari yazo ya dauko littattafai kuma buhu gufu kuma duk inda zai zo din zai budo zai karanta ma ya sa shaida ai ta gardama akai ta yi dara ma to ka kauna ka gani amma wancan maganar ba ta fito ba ya ce za ka yi rigima da kai da mutane wata rana malam fare za ku dinga rigima kai da mutane to kuma ko ka gani rigima to mutum ya kiyayi magana ta fito daga malaminsa wanda ba ta da kyau a kan shi kowa yana da malaminsa nan to ka je ka daidaita ta da shi domin tun daga annabi aka faro habbai na gudun annabi ya faɗi wata magana ku duba wata rana wani bawa ne fa sai ya fito kata-kata annabi ya zo ya gan shi wata rana kasa kasa ya ce ka amma wane ne mai wannan bawan annabi zai faɗa yana ganin kamar mai bawan ne ya kyale shi ya kula da shi ya gan shi gaja gaja sai sahabbai suka ce a rasu rasulullah wannan bawan yana da mummunan hali mai shi yana kulawa da shi yadda ya kamata amma baya sa kaya baya sa abun nan da a rika ganin shi ana ta a kyautata masa sai annabi ya kora shi koma gida ya je sanyo ya sanyo kaya masu kyau annabi ya gan shi ya yi kyau ya gyara gashi a gan shi ya ce shi ne wannan ya ce ka amma kana da a talakalla sai ya ce kul fi lillah ya lallah kai kai ban arziki ka ce fi lillah annabi ya ce fi lillah sai shahada ce da ya sake annabi ya tsaya a kan a talakalla wannan da ya mutu a kan mustafinci to daga nan aka dinga tahowa aka dinga tahowa har aka zo kan sahabbansa sa'ad bin abi waqqas duk wanda ya mummuna addu'a sai ta kama shi har akwai wata tsohuwa da ta yi mai sharri ta ce gonar ta gonan shi ce ya mata ya ga aka ce gashi gashi aka yi mata da dalilin wannan ta fada cikin gonan ta mutu wani ya mai magana ya ce ai gashi nan gashi sa'ad shi yana yana menene yana kulawa da kai yana shi ma wanda ya ma addan nan mummuna asirin ka koma mutum kawai sai ya rika cewa addan sa'ad ne ta kama shi transfer ne ta kama shi to haka aka yi ta tahowa aka yi ta tahowa ga abin nan din suna saboda haka malamai suna abin da ba to kuma duk mutum ya karanta kitabul ilmi zai ga waɗannan abubuwan da yawa da suka yi ta faruwa kalli imam malik lokacin da aka zo madina ba wani ɗalibinsa sai aka zo da giwa an je an yi aka zo da giwaye sannan mutanen madina wasu taba ganin giwa ba sai kawai mutane suka tashi suka tafi kallon giwa duka kowa ya ruga da gudu ya tafi kallon giwa amma shi malam da zaune gurin karatu sai wani yaro shi kuma yake tafiya sai ce masa kai ba za ka je kallon giwa ba ga mutane sun tafi kallon giwa sai ce ya imam ni ba kallon giwa na zo ba kallon ka na zo daga khurasan na taho saboda yanzu in kalli abin da kake yi in ji karatu kuma in kalli abubuwan da kake yi sau da ta a ce kallon giwa zan zo mun fi giwaye da giwaye da yawa a can da sai tsaya can kalli giwaye amma ni nan ba kallon giwa na zo ba kallon ka na zo sai ya ce aiko za ka yi albarka duk sai a kuratan sai ka fi kowa albarka iya abin da aka ce kenan sai ya fi kowa um, na manta abin da ya ce masa ko eh, albarka a takaice dai mace albarka mafi yawace za ka ko zama mafi hankalin mutanen kurasa ya ji malam sani to sai da a zamani ya zo a kurasan gaba ɗaya ba kamar wannan gaba ɗaya ba wanda ya kai kamar shi saboda wannan magana da imam wali ya wasa. ya fito to saboda haka wannan shi yasa ake cewa ittaqu firasatal talmumin fa yan yanzuru bi laya, ku ji tsoron hangen nesan mumini domin shi mumini yana hange ne da hasken Allah tabaraka wa ta'ala Allah haska masa su hangi nesa malamai manya-manyan malaman mu mu rika girma masu mu daina masu abin da muka ga dama kuma ganganun da muka ga dama bayan Allah ne bai ma'anar kalma la da zake alallahi adan amma abin ya fahimtar mu tare da mutanen kirki ne in kana tunanin ba abin nan bane to za ka kai kamar matsayin su to ba za ka iya yin abin da suke yi ba wannan shine inna rasu shi yasa nake gaya mana mu ko kwanaki musamman malaman mu ahlus sunna wanda suka yi irin bata matukan wahalan da suka sha nan ahlu sunna yanda suka yi wallahi duk abin da yanzu mutum zai zo ya ta yi na maganan ya zo ya ce sunna ko ya faɗi ya ce sunna ko ya fito a bututu ko ya fito a ina wallahi albarkacin aikin wasu muke ci a yanzu aka fara wannan aikin ba za mu ma iya ba mun sani nan duk wanda ya sani musamman wanda suka fi ni ma shekaru sun san fa yadda aka kafa kafa sunna na sunna izalatul bid'a wa iqamatu sunna malaman ta yadda suka har yanzu dai akwai masu shaida ma ai mun san su wanda dalilin wa'azi na ƙasa ko na abin da aka illanta su aka ji masu ciwo amma kashe wasu Allah kara dalilin wa'azi za ta bi wa'azin nan sai an tafi a je a ce mutanen garin nan fa sun shirya da makamai sun ce duk wanda za a zo a yi wa'azi to bai sai wa'azin nan ba a fito ai ba ta kashi akwai garin da sarkin garin ne ma ya ce ba za a yi wa'azi ba aka ce kuma sai an yi wa'azin a je ma hajjikin gidan sarkin sai an naɗa sika an ɗaura sika a wurin kuma sai da suka makala sika na faɗa sai da suka liƙa sika a kowar gidan Allah sani ka ji ba ana ba ta abin diga fa lokacin suke da ita tun ma san nan ba ta yawa ba amma aka ce ba za a yi wazi ba sarkin ne ya ce ba za a yi wazi ba aka ce kuma sai an yi wazin nan hasali ma aka ce yan agaji su tabbatar da sun ɗaura sika a jikin gidan sarkin su kuma yan agaji suka yi layi suka ce in ma an kashe wani su wani ya gaba da speaker sai an kai ta jikin gidan sarki kuma wallahi sai da suka kai ta suka dora gidan sarki a kawazi wannan abun kana gani yanzu ina yanzu ne muka tattauna shi zamu iya mu a garuruwa ko Kano lokacin sabon sabo bakin zuwo ta kallifa yadda aka yi ba ta kashi lokacin da ina ma da kasashen da zan nemo shi da kaji to na tudun na eh wani tudun wala to ai yanzu ba ta kama da suna ba a kama da suna bayan mun tsungule da sunan kungiya muke magana yanzu ba da sunan daidai ko ba ai daidai ko muka fara ni ma da yanzu a zuba na da ba sai faɗi sunan wanda aka jimawa ba ba yana nan ba kuma ya awazi ne aka karya shi ko to amma ba suna za a faɗi ba saboda kada wani ma ya guntuli sunan kuma ya zai mana faɗi Eh eh to to kaji ko kaga wannan ma yana da kyau a faɗi ya ce shi kuma wanda ya samu ya karen sai hakimin ganin su sai rika ce mai in ya ganshi sai rika ce mai dan gurgu saboda ya mai izgili ya wulakanta shi to shi kuma sai aka bashi illar da shi kuma sai aka yanke mai kafa shi mai cewa dan gurgun ko malam ai wallahi kana so ka zauna lafiya ka kiyayi malaman addini ka kyale su in ma kuskure suke in akwai wanda zai gyara masu ya gyara masu amma mu rika kokari muna kallon daidai din da suka yi mu rufe ido akan kurakuran da suka yi dan su ma yan adam ne kuma mu ma za mu iya zamewa muna ma wadda ta fita su mu ta lallafiyar ma da muke cikin yanzu ta ja mutum masu ya sai ta kai shi rami saboda sun yi iya kokarin sun yi kuma yan adam ne to amma suka daure kan gina addinin nan kan gina makarantu a kan makarantu da za ka gada a unguwa gaba ɗaya islamiyya guda ɗaya ce ba wani unguwa ba kwata babu islamiyya babu sai ta tafi wata unguwa a yi karatun islamiyya wannan karatun islamiyya da kake gani ta babu shi ba kwata-kwata babu sai makaranta ɗaya na san nan da unguwa shanu da nan ba kwata-kwata babu makarantar islamiyya ko ɗaya sai can a tsallaken dogo haɗin kai ɗan tsallaken dogo nan kuma su gidan ke. sai na tsallaken dogo lokacin su mala abdulaziz sani katsina ita kadai ce ba aka samu can suka matsa wajen masallacin wajen nan masallacin wannan ina sunan wannan wurin kai kasuwa bakin kasuwan nan nan ungo shanu wani wannan to ai hidaya ta ba ina hidaya take da suna hidaya nan aka zo jikin wannan masallacin jikin masallacin tsoho kasuwa akwai wani masallaci kan karami ai da shi ne masallacin ma kafin a yi wannan ɗin, to nan su malam hudu suke karantarwa da mu cikin ɗaliban lokacin idan yau wannan wannan ɗan jikin a nan jikin masallacin ina ina masu rake suke masu kuramen nan suna zama wajen jikin malam dawud inda yake shaida to nan to nan malam sani nan naka za ka samu aka tafi hidaya aka gina aji biyu aji biyu ne da hidaya na rak aji biyu sannan ka yi hidaya aji biyu ne aji biyu aka zana abin nan ba to lokacin nan ne zai daga nan sai aka dawo aka zo aka ce to yanzu zan samu nuru islam ka zo kuma lokacin matan yan dariƙa ke da can kusa da makaranta can sama nan ɗin aka zo aka yi ta rigima da za a yi yanzu da su aka yi ta kai wannan kowa ma zai iya faɗi a unguwarsu don sani kuma mutanen nan suka dinga wa'azi suka dinga wa'azi aka zo malam sunu su shi kuma ga sha sharifuddin suka zo da sharifuddin sharifuddin asalin ta yaraba suka zo suka yi ta suka kafa nan suka bada nan nan ma aka tsara ta tai ana ta fafata aka zo aka yi kungiyar shabab wanda kai gaba ɗaya ta abin nan aka ce shababul muslim wannan su kuma shabab matasa ne su kuma wa'azi ta ta kai malam ba waɗannan mutanen su ne shugabannin nan duk in an zo su za su zo su jagoranci a wanda a yi a yi wa'azin in an zo a gayyato su duk inda aka yi malam ko ina duk sa duk ranar duniyar da akwai inda suke wa'azi kama yanzu mun zo mun gama kawai mun koma ta tsine masu muke ba daidai bane haka ba daidai bane ku sani kuma fa ba su suka sani ba amma magana ce ta gaskiya ya kamata wanda ka ci arzikinsa ko guda ɗaya ne kada ka manta da wannan alkhairin nasa to wannan ne mu tafi kan kwana nan ina ne to da aka wannan sun mata walla anhum shine yake cewa to waɗannan mutanen mun su gaba ɗaya yanzu an taso kun ga bakin da ya masu ko ya ce za ku zama ku ne mutanen nan masu fita kamar yadda kibiyan wannan yadda za ku rika fita daga musulunci sai ce sai muka gan su. a lokacin da aka yi yakin na harawan ranar na harawan din nan su ne suke tattaka mana takubba da kibiyoyi su da dawa yan shi'a Allahu a'lamu bis-sawabi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman الشارح قال الشارح وفقه الله مضمون الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها yace babban abin da ke karkashin wannan babin da muka karanto yanzu fara abin da muka karanto yace shine ai mana gargadi game da bid'o'i da tsoratarwa game da ita wa bayanin khatariha da kuma bayanin hadarin bid'a bid'a musiba ce babba liyashtani ba abdu saboda bawa ya nisance ta wala tarkanu ilaiha wala yarkanu ilaiha wala ila ahliha kada mutun ya yadda ya karkata zuwa ga bid'a kuma kada ya karkata ga yan bid'a saboda haka abun nan ne وهذا المعنى الذي رامه المصنف تقدمت به فيه أي tarjama tari wannan bayanin da malam yake so ya bayar ya faɗi a nan ai mun yi shi tun baya tarjama guda biyu ta gabata a kai shi an mai babi har guda biyu da aka yi magana kan bida duk an yi magana in ba ba al'ula a babin da aka yi magana a biyun ba su san, da aka yi babu ma ja a annal ta ashaddu min al babin da ya zo ya yi magana kan bid'a ta fi tsanani akan babban zunubi dan burban zunubi mutum yana yi yana jin cewa laifi ne ita ko bid'a mutum yana yi yana ta daidai ne har yana so wasu su zo a yi tare kaga muni ya fi muni mun yi bayanin a baya taniyatu tarjama ta biyu ita kuma ta ce babu ma ja'a anna Allah itajara tawbata an sahibil bid'ati Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe kofan tuba ga mai bid'a sai ya bari in ko bai bari ba mutum ya mutu akan irin wannan bidoyin to ba zai tuba ba shi yasa wani zaka ga yana ta yi a mai bayanin duniyan nan saboda ba so shi da alkhairi ba ba zai tuba ba sai ya mutu a akan shi. Allah ya sauka sauƙaƙe fa huwa qasd fa huwa ay qasada bi tarjamatayn sabiqatayn shi malan yayi nufi ne a wannan wannan tarjaman da yayi guda biyun nan can at-tahzira min al-bidai yanda zai ma mutane gargadi akan su kiyaye bid'a bi ختم بهذه الترجمه Wannan malam ya kulle littafin da wannan tarjaman ta karshe wannan im'anan fit tahdhiri wa bala wa iblagan fil zajari saboda ya kai kololuwa wajen gargadi amma magana a farko yanzu a ƙarshe a ƙara kulle ma da ita yana nuna girman abin da kake gaya ma da kake yayi shi shine na atabi wa iblagan fil zajari da kuma kaiwa kololuwa wajen tsawatarwa da takidan li hadha ma'ana da kuma karfafa wannan ma'ana لأن البدع والأهواء من أعظم الأدواء domin bid'o'i fa da son rai suna daga cikin mafi girman cututtuka masu illa wal ilali illoli allati yanbaghi an ya hadara hal abdu wanda ya kamata bawa ya kiyaye su kuna ganewa ya zama tun ya kiyaye maganan bidoyi ciyo ne mai illa illoli ne manya-manya yan bayi an yi hal abdu inda ya kamata bawa ya kiyaye su wa firamin ha kuma ya yi nesa da su wa ya an ha ya kusa ya guje su sannan ya yi nesa da su ya Allah da dinahu don kada su bata mai addini domin suna bata addini kuma wallahi na gaya mana ya jama'a kowa ya tunani wato mutum ya kafa abun alkhairi ba karamin abu bane ta yadda ko bayan ka mutu ya zama iya gaskiyar ka abun nan daidai kai alkhairi ne kai yanzu kun gani yanzu ban da wancan dan uwaye magana baban mu kai can baya dai magana ya gaya mana cewa ai ba kwana ya mutu wancan sakin mun san ya mutu dalilin ya mutu bane muka yi magana ba mu san shi ba mu san ma ya mutu ba amma munasaba ta kawo muna fada abin da ya shekarun baya ashe ya mutu ba Muna muku maganar da ta taso muna karanta wani littafi ne can kwanaki sai wata dattijo baiwa Allah malama tana zuwa daga maraban Jos ne ita sai ta ce a nan take zaune inda kake zaune malamin ko nan wajen alhaji ayuba nan take zama kullum nan take saboda da wuri take zuwa nan take zama shine da aka yi magana sai ta ce na ce mata to muka yi misalin abubuwa irin wannan ga ba muna karanta abun nan ne sai ta ce ai malam bakwana ya koma unguwa barakallahu ya koma can ya koma yanzu na ce da an ce yana unguwar rimi ne yana haya da mashin mashin din ta koma ya mashin ma ya mutu ya bar ina tafiya daga sai ya koma sai da maganin basir ya koma karakan lau kaga yanzu ba sai gama ne ce ai ya ma mutu sati da ya wuce to auna malali ai kai kai muka jira kai wani sharhi kai baka nan ka zo latti kai zan kin latti kira <laughs> wala ga bayani a wuri amma kuma ga latti idan babu ta ba doka mu ce babun ma wuri a halkan lalle sai ka za ka rika zama wajen kullum sai ka zo da wuri Abu karkatowa da wuri. kana da hidimomin ka kaje su ka gaba da wuni na nan za ka ɗan sami ma wuni daga yanzu nan da kofar za ka rike shigowa saboda da kai latti ba za ba ta su yi ba kambara sau da zuwa ta nema sai da nace ina ba da wala lila zai kare mana bayani game da yadda kwashe da ba kwana da wala ina wala lila zan ila sai ɗazu kawai sai na gaishe ful ya kullo ta nan amin ya rabbal alamin ya yi ta'adi ya yi makai shi ta'adi ehe ba ta'adi ya dawo kan shi ba to wani aka riga ka yi mai doka aka ce a bashi in saboda Allah yake yi abun ba zai tsaya ba in ko ba saboda Allah yake ba za ku ga yadda zai kare kuma baka ji mummunan karewa to ai kan shi mai ta'adi Allah tsare mu ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة malan saboda tabbatar da wannan tarjama tashi ya kawo hujjoji guda uku dalilul awwal hadithul irbad shine hadithul irbad min sariya radiyallahu anhu انه قال وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه النبي mana wa'azi wa'azi wanda ya kai yake Ya zo har dai duk da nufin rawahu ashabu sunani illa an-nasa'i ashabu sunan suka ruwaito sai imam an-nasa'i shi kadai ne bai ruwaito ba wa isnaduhu qawiyyun isnadin sa mai karfi ne wa dilalatuhu ala maqsud at-tarjamati min thalathati wujuhin manufan wannan malam da kawo akan wannan tarjama fuskoki uku ne kawai ga sunan awwalu awwaluha ay amruhu sallallahu alaihi wasallam bi luzumi sunnatihi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi umarni a lazimci sunan shi a rike sunan shi kuma a kuskura a kawo wasu abubuwa wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ba'dihi sannan kuma a rike sunnan khalifofinsa waɗannan masu shiryar da mutanen nan kuma waɗanda su shiryayyu ne masu nuna wa mutane gaskiya to a rike wannan wal bid'u laysat min sunnatihi sannan kuma a sani bid'a fa bata daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala sunnati khulafa'ihi rashidina ko sunnan khalifofin su dinnan masu jan mutane zuwa ga shirya bal hiya tunaqidha ay fa yajibu al-hadaru minha asalima bid'a tana warware sunnan manzon Allah tana warware abinda da su suka koyar saboda haka ya zama dole mu taka tsantsan mu kiyaye ta wasaniya na biyu shine tasrihuhu sallallahu alaihi wasallam bit tahdhir min al-bid'ah inda annabi ya fito fili ba wani kauce kai tsaye annabi ya yi magana wadda take fili kan yi ma mutane gargaɗi game da bid'a min albid'a fi qawlihi wa iyyakum wa muhdathatil umur ine mako kashedi da kirkirarrun al'amura fararrun al'amura fa innahu aizajarun anha wa tahwifun minha wannan tsawatarwa ne daga bid'a sannan kuma tsoratarwa ne game da ita ana tsawatarwa ana tsoratarwa da kiyaye ta ya fito wa abu na uku shine ikhbaruhu sallallahu alaihi wa sallam anna kullu bid'atin dalalatu kowace bid'a bata ce a zo a kirkiro wani abu a yi rikai a ce addini ne wanda yayi shi zai samu kaza ko wanda bai ba zai rasa kaza wannan bid'a ne sauran abubuwa ko waɗanda ba su nan ba a ce dama addini bane masalul mursala ba a maganar su yau yuhzaru minhu shi kun an ce abu bata ne ana gargadi ne mutane su kiyaye shi wayan a al'abdu aibi bi ya kuma sannan bawa ana so shi da ya yayi nesa da wannan abun yayi nesa da abun da duk aka ce mai ba addini bane kawai abun da zai zo ya yi na shirme wa dalilu sani dalili na biyu ba ya ce fa dalilu awwal ba can wani ya kawo wannan abun nan uku dalili na biyu hadisa huzaifa radiyallahu anhu shine hadisin Huzaifa yace annahu qala kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam duk wata bauta wanda sahabban manzon Allah ba su yi ta ba sahabban manzon Allah ba su yi ba yace to kuma ka ku yi wannan bautan ku zo ku tusa cikin addini al-hadith rawahu Abu Dawud وهو عضو قديم موجود في كلام جماعة من المتقدمين wannan hadisin magana ce jinginan na wanda an jingina ta sosai tuntuni tana nan a maganganun magabata adamahum na qadamahum abu shama al-maqdisi wanda ya fi riga su babu jingina wannan magana shine abu sham al-maqdisi fi kitabi al-ba'is nashi wa ka'annahu ittafaqa fi nusqatin kai kai ka ce ma wani wurin sun yi ittifaqi da wani rubutu min sunan abi dawud riwayat riwayat ta daidai walam tasil ilaina hadhihi an-nusqa amma dai wannan kofin bai zo mana ba fa inna hadha al-asri la yujadu fi shay'in min nusakh sunan abi daud wannan hadisin ba za a same ba a cikin sunan abi daud ta tahat ilaina wanda yazo wurin mu min matbu'iha ai aw ma makhtufiha na wanda aka buga ko wanda aka zana fi man taddat ilayhi al-yad inda dai hannunmu ya kai wala wujida mawsulan bi isnadin inda siwahu ba a same shi kuma mawsulan da wani isnadi ba in ba wancan ba huwa atharun ay sayyarun ay qadimun la yurafu makhrajahu wannan abu ne wanda asar ne hadisi ne wanda ke zagaya da yawa tuntuni amma ba san inda aka fito da shi ba na irin wannan a wannan ruwa wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati amma bayanin kan wannan tarjama abin da ake nufi fi na haihi radiyallahu anhu an ta'abbudi fi ma lam yata'abbaduhu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ana magana ne akan cewa kada a yi bauta da duk wata bautar da irin wanda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ta ba li annahum ay bi hadihi a'raf domin su da shirye manzon Allah ka fi sanin su wa ala sunnatihi awqafu su suka fi sanin sunni karantawa manzon Allah su suka fi sanin shiryen manzon Allah wa ala sunnatihi awqafu kuma sun fi tsayuwa akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bama أهدث بعدهم فهو من البدع التي min minha dan haka da abin da aka kirkira a bayan su wanda ba su yi ba ba su san da shi ba to suna daga cikin bidiyo'i wanda ake tsawatar da mutane kada su yi suma ya fito ko to wannan duk ma sai an taba in ma ana magana maulidi shi sai shekara shekara ba yake zuwa sauran ma abubuwan fa duka dukkan suma amma irin yadda mutane suke ba mutane wannan maulidi wannan irin mahimmancin da irin yadda kuma ga abubuwan da ake yi ciki kuma su ma sun yadda sun ce to ai ma in haka ne dai aka ai musu maulidin amma a gyara abin da ake a ciki to a gyara abin da ake a cikin mu gani ko za a ci gaba da yi in an gyara ya gyaru da wasu ma ba abin da ake yi cikin zai sa suke zuwa samanin da wani lokaci wasu ba ruwan su ma da abin da ko matan da ba ruwan su wasu sun je sun yi hoto in ya sun lika ba sun lika duwawu suna ta rawa wa dalilu salis kuma ma in haka ne wanda suke girma ba sai su liƙa hoton shi nan wurin a tarawa tare a da shi kai wala Allah dai shi abu ne fa yanzu gashi nan in da can aka yi a wani gari ma baka gani wa yanzu duk garin da ka gana ma zaka ga abin da suke rana gashi na bututu kowa na gani a cikin irin wannan rashin mutuncin da suke wanda masu kiɗi suna rawa maza da mata su kama mata su rika rungumewa suna wai suna suna suna suna bikin abin nan kuma mutum ya so ya je ya iskancin shi ya rashin mutuncin shi ya rasa inda zai yi sai zo ya fake da cewa cikin maulidi zai yi to in sun ce abin da ake yin ba daidai bane na wannan abin a tara wannan din mu gani ko nan gaba dan wasu za su je ma bukin an zo yi yanzu kai yan shi'a aka cire matsala ɗaya kana ganin matasa da yawa ba za su fita daga shi'a ba ana cewa an daina mutu'a a shi'a matasa da yawa za su daina ana zuwa aka ce to yau shi'a sun ce duk tashakin da za a yi ba mutu'a ka gani ko yan mutane nawa za su fito a yi tattaki da su shugaban su ya ce to wannan karan duk tafiyar da za a yi duk inda aka kwana ko an kwana primary ko an kwana ina ba sauran mutu'a gani ko za su je ladi ba su shirya da mu ina ne eh, na wa dalilu salis dalili na uku shine hadithu amr bin salama radiyallahu anhu qala Kunna na على باب عبد Abdullahi بن مسعود شي امر بن yake cewa sun kasance suna zauna a kofin Abdullah ibn Mas'ud radahu darimi fi sunanih bi tamamih wa isnaduh hasan wal hadith al marfu fi akhirih rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah bi isnad akhar shi ma dai wa dilalatuhu ala maqsud at-tarjamati wajhaini shi ma hadisin abin da yake nufi a wannan tarjaman da ya fassarar tarjaman nan shi wa abu biyu ne aduhuma inkarihi radiyallahu anhu alaihim wa taghlidihi alqawla inda wannan sahabi abdullahi bin mas'ud ya nuna musun wannan abu da yaga suna yi wa taghlidihi alqawla lahum da yadda ya tsananta magana ya masu magana mai kaushi hatta qala lahum innakum la'ala millatin ahda min millati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam aw muftatihu babi dalalatin yace ko dai ku a ce kuna kan wata aqida ne wadda kuke ganin tafi wadda manzon Allah ta zama shari'a akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba san ko ba za su yarda da haka ko ko kuma kun budo wata kofa ta bata wadda kuke ta kuke jan mutane kun bayyana sharrai ne haka su yanzu suna cikin sharri biyu ko wannan ko wannan ko ta ina dai suna cikin sharri sharrin ko wannan ko wannan na farko imma ai fa imma an yakuna an yakunu mu'taqidina anna ma hum Alayhi, khairun min hadihi sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai yi yadda ba ko dai ya zama ne yanzu su ce abin da suke yin nan a yanzu ya fi alkhairi akan abin da annabi ya koyar to ka san ko ba za su yadda su yi nan ba to in sun ce wannan kaga ai sun fituma daga addinin kwata-kwata ko dai su ce yanzu wannan abin da suke yi ya fi alkhairi akan wanda annabi ya ban masu ko ya fi zama shari'a akan wanda annabi ya ban masu kasan kuma ba za su faɗi wannan ba to kawfa ta dai kenan ma an ya kunu, yakunu ba da dalalatin ko kuma ya zama sun buɗo wata kofa ce ta bata bil ihdafi wal ibtida'i fi dini akan sun kirkiro wani abu suna yin sun kakaro wata a addini kuma za su ce ai tai shi ma addini ne kaga daga nan su ma sun buɗo wata rigima ya fito ko to da wannan shine abu da ɗaya da za a kalla karkashin wannan wajahu dilala na wannan hadisi wal akhar abu na biyu shine tafarrusuhu radiyallahu anhu fihim fi'asatan imaniyatan wato hangen nesa shine iftiras irin hangen da yayi hangen nesa shi wannan sahabi irin hangen nesa da Allah ya bashi akan su yi magana wanda yake hangen nesa ne na imani bil ikhbari amma sayaqulu ilayhi halu ya ba su labarin abin da halin su zai koma wata rana in ba su bari ba to wata rana ga halin da za su koma cewa annahu sayazumu amruhum wa yastaddu sharruhum cewa al'amarin su zai girma sharrin su zai yi tsanani nan gaba fattafaqa zalika bi khurujihim bi sayf ala sai ko wannan yake dai a lokacin da tafiya ta shi bai raye sannan sai eh, gashi waɗannan mutanen su ne suka fito da takubba suka dinga kashe musulmi a wancan lokacin da sunan kuma za su yi addini fasara aktaru yanzu ko su yan kan yanzu mai suke so ba kawai abinda suke so da shi a da duk sauran masu alaka da su abinda da suke so su dai a wurin su jinin ahlus suna halal halal ne haka duk wanda ya samu dama ko ta halin kaka sun ba da umarnin ya kafin rayuwar shi ta kare ya ga cewa ya ko da ahlus sunna da ya fi shi a haka suke to kuma yanzu sun zo sun haɗe da waɗannan su kamshi a hamma sun tafi coci ma sun haɗe da kiristoci ma iri ta kaga wannan ai mummunan musiba kenan kiristocin nan ai yanzu shi a in an taso sai suna son manzon Allah suna son alibai da fa aka yi magana kiyayyen da take su fa yahudu sun yadda da abun nan ba su ba annabi kadai ne ba su yadda da shi ba sun yadda da annabawa da dama abun nan su ce ba su yadda da waɗannan ba su kashe waɗannan su suko kiristoci sun yadda da dukkan annaba annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai ba su yadda da shi ba suka ce su ba yadda za a su yadda da masu Allah amma wai kuma wasu shi'a su kuma suna son manzon Allah suna son yan gidan kuma sun je su haɗe da shi a coci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin qur'ani ya gaya ma kiristoci ga bishara nan annabi isa yayi maku wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'd ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu na hadha illa sirrun mubin sai suka ce abun nan bane keep to what I'm telling you now until one comforter comes when he comes he will tell you things that I cannot tell you now and he who refuses to follow him when he comes he will not enter the kingdom of God ya ce abun nan ne to amma ba su bi ba malam zani ka kawo bacci ba mun kai karshe eh now ka ka to wani ya ce daga gombe gaishe ka wani dan daga gombe muktar muktar sunne shi malam muktar sautu sunna daga gombe ya ce a gaishe ka ya ce kuma wani dattijo ma daga wani wuri ya zo ya same su a studio ya ce shi da Allah so yake a tura mai karatu mai cewa bututun nan ya kasa gane ya ce wannan da ke cewa malar sani malar sani to malar sani ya ce wani dattijo fa daga can gombe shi ba shi zuwa yin gari ya ce yana so a tura mai karatu mai cewa bututun nan mai aka kasa garewa bututu wai mine ne ma bututun nan tukun aka gaya mai bututu warko ga bututu to wannan shi ne mai yawan faɗin malar sanin nan shi yake so a sa mai karatu shi ka ce to an gane shi ka kaca aka ce malar sani daga gombe daga bututu mhm. malar sani da yanzu kai kamshi kenan duniya sai dai kawai su fara gayyatar ka ta shek sadi kawo su ziyara zai ziyara kawai sadi sadi wani daga libya ya turo ya ce shi ba kawai ya turo sakon shi ne tun da rana ya fara magana na ce a yanzu ni ba na markatsu ya ce to aiko shi yau sai ya bugo da yamma ya ba yi mu baya a shi wurin shugaban masu haƙuri daga libya daga libya ce shi zai ke kawai sai ya zo ya yi wa wala abubakar jidda ba ya adaka a wala abubakar jidda da ce to aiko ga wala abubakar jidda zai ta zo ya bugu ina ofis kawai sai ya bugu ya ce shi bai da kara zubo dalilai ne ba wala abubakar jidda wai ya kara saboda ya masu ya yaki da masu cewa shi a kuri ya fi <laughs> zai wai to yanzu in kaje ko kasuwa kaje wai in baka yi ciniki ba ka wuce baka yi ciniki ba to za ka tambaye ka za ka ce ba zai kace kasuwa sai haƙuri wadda ce to in kuma ka sai da kaya ka waya kace cewa ka ce ya kasuwa ya za ka ce ya ce a ah, malam na lura fa kai ba ka ɗauki wai ya lura ni ba na ɗauki wajen ba a haƙuri ya ce a ah, ni tsakiya rike ni kawai ko so rike kowa ya kawo dalili na ce ya ce to a ba malam ka lura fa in mutum ya tafi kasuwa ya yi bai ciki ba ya ka tambaye ya ka ce ya kasuwa sai ce kasuwa sai haƙuri a gashi abin da zai ce to in kuma ya ce biki aka tambaya kasuwa ya zai ce to ba godiya ba ta kasuwa ya wala <laughs> wala zari ga wala zari wai sai zo su haɗu da shi da wala abokan da ta yi da baro su gashi shi mala hasan can daga libya yana ƙara zuba zubo mala abokan yana ta mala abokan muna nan bayan ka ga sai na ce to ga malam sani ma malam sani shi ma sai matso shi ma dama da ya ce a ah, malam sani malam sani kun san shi ma nan yake ya suka taru kawai suka yi ta ƙara turo dalilai yanzu suna jira mai sarkin marawa shi shi kadai gayya shi ko kai kadai gayya zai ta ce ku dai ku tara dalilan ku kuma rira da kai kadai gayya zai zo yau ta ce shi dalilai ma har sun mai yawa jira kawai ke wala muka su ba su gaba magana shi ma ya fara zubo ba kuma magoya bayan shi nan ga alhaji ayuba nan Wai ƙari ma da za ka duk kun ƙara tara mai a lalle lalle za mu sha Eh. Eh. Eh. akwai shukuru gaskiya ba wani ne sai zo zari ya kama zari ya yi haka eh eh yawa me ya kawo sai da haƙuri aka dage kada zari ala zari ya ce ya ce shi wannan shukurun da ji ba lajayiwa shi wannan shukurun da aka yi da aka shiga aljanna yawwa malam sani Allah kai mu eh yawwa malam sani yawwa gaji malam sani ya ce shi da ba yanzu sai ya ji ma kaman kai mai allura ne alajayiwa sai kai mai allura shi wannan shukurun da aka yi a aljanna me ya kawo shi rage aka yi ta aiki ba aka yi haƙuri aka cije a nan duniya aka zo ga kayan zamiya ga kayan waye mutum da ya cije ya ƙi zuwa ya dage sai da sai da sai da aka je can aka yanzu ko da ya ce ya yi shukuru ashe an shukuru jaza'an ne discovery ko eh eh da suka ce sau da aka mun ƙara jin hujja sai gobe ai kullum sai an taɓo saboda kowa zuwa yake yana ƙaro yana karo maka ya dawa aliyu shi wa yana jiwa sai ya dawo da wuri ya ce a ba karo ba su bayani dama munan muke shi yan sabaru ne hmm? Hmm, hmm. ya aka ce ni a inna ma yi wasu sabiru da a ce to sai kuma ya ce wa kalilun min ibadiyar shako ne ya nuna ba su yi sosai ehem ehem ehem eh, na eh. eh saboda haka babu da yawa amma ka gaba aka ce kuma sai ya ce wasa ya jizin shakiri wasa ya jizin lahu shakiri to kaji kuma ba zuba mai mai a ka to shi ke da dai kowai to suka kara tare da didai sama matsala ku sai dai an zo yanzu ku zo gardawa to ai ranar da ake karatun littafi ya kamata ka zo a yi gabanka ha a jin sanda ake karanta sanda malam abubakar yake rike microphone ai ranar shi ke rike da microphone yanzu nan ba ni kada ke magana ba amma in an zo ranar littafin shi ke magana don mun raba ne a duk maganar da ibn al-qayyim zai faɗi akan wannan bangaren akan sabaru to malam abubakar da ke magana a matsayin mun bashi wannan shi ke zubo magana ni kawai mai karantowa ne mhm. to ran da aka zo kuma babu shukuri shi kuma muka sa malam haruna shi ma ya gayya to shi ke magana shi ma zai zubo ku ji kaɗe gayya don yanzu kullum in bai zon nan ba yana can gida wani yana tare kayan aiki to haka za ku za ku za ku ji aiki ranar nan su ma mata kuma suna nan suna zuwa suna shirya nasu ittirari ne so koko koko ikhtiyari ne to da ka su ba suna da suna tattara da su ana alhamis bambancin kawai matsalan su na mata littafin rawdatul muhibbin kullum ake yi shi kuma wannan saboda yawan littattafan sai zama muna tsallake rana daya ai sati sai an zo wani sati sai a yi sai a tsallake amma dai dalile na nan yana sama mutum ya gane littafin ma sosai don za ka ji hujjoji tun da hujjojin nan kowane sai an rike ba kowa ya zo yanzu malamin ya ce a sa a sama su a a can cikin can saboda kula wanda ke so ya zo ya ji mukawala da za a kwashe malama fatima da malama hawa usu ko su ne nan shugaba malama fatima ita ce shugaban istiyari malama hawa da ita da wakilanta dukkan bango ka tana da mutane sosai su kuma itirari ne suka ce so itirari ne fadowa yake ba kai ke jawo shi ba in ya fado ma yana iya ma kashe ka saboda saboda masifa saboda ka san ba da gangan ya zo ba suka ce inda in ba inda a ce so ne da za a yi mutum da kanshi ya ɗauko abin da zai iya kashe shi da kanshi yana gani now <laughs> to haka zuwa ya duniya su aristotelis afon da su aristotelis zai da kai magana da aristo da aristotelis da sakarat da manya-manyan philosophers da ake ji da su duk sun sa baki a cikin maganan nan suka ce ai shi yake kawo melancholia al melancholia suka zo turanci suka ce melancholy shi yake kawo duk wannan ciwon shi yasa sai suka ce ma saboda kasancewar shi haka ma in mutum ya mutu to ka kai shi matsawarta sai an bari ya yi awa ashirin da hudu saboda ba a sani ba ko soyayya ce ta kashe shi to wadda abin da ke son nan ko wadda ta ke son in ta ce ina son ka sai aka ya tashi <laughs> Saboda haka saboda, za su ana ta zuwa wata bala ba ta na magana fa in ka zo ranar alamin za ka je da suke bugo hujjoji sai ka sha baki. Walla wani abin nima koyan su ne a wurin su nike ne in zai kwallo wata ta ce ai shi kasancewa itirari ne ma kawai wani fashi da ramadan ne ce ba a son shi saboda masifan abin ya damai ta je yo ramadan basket atom basket ya ciko da kaya kawai wanda ya ba ɗin nan ta ɗaukai ta ɗauki kayan nan kamar ta shiga da su gida ta kife mai a kai amma bai fushi ba kawai sai ya ce kai alhamdulillah tun da hassan shi bai yayya da take mai bai hana ta ki ba kwandon nan ba ta taba kwandon nan har ta kifa mai kai shi kan ya gode wai ai da kiyayya ta kai kiyayya ba za ta ba taba kwandon ba ko taba kwandon ba za ta yi ba sai kiyayyan ma mai sauki ce tun da har ta taba kwandon eh gidan hakuri gida yanzu dai za a zo a ji hujjoji kowa na jira yanzu dukkanin za mu ji da masu abin da za su zube bala malam bashir kana ji ana ta gogoba gogo eh, kiran da maraba kana gaba sabon abin da ya faru ce mai gidanku hmm? akwai wakilai ko ga dakari da mun alaja ayuba ko yau wato a usman ina shi ma usman bai zo ba mhm ta eh, lalle kuma kuna da karfi Allah dai kai mu na kuma da ni sun fara karfi to shi na ruwan shi da karfi shi kai shi zan yake wannan ina kana ji ba ya fita daga can baka ji baka ji ya ce sun fara ba ai da sai ki tsace mun fara inda ni fa ina da wa tana jin ya ce sun fara karfi da can yake ba sai ce mun fara karfi ba amma nan yan nan yake mhm. ya da amma nan yake amma shi ta yi sawaru ba abin da ya kai sawaru nan abin nan ma amma mu abin da ya sa ba ma jin tsoro a bangaren dan maraba shi fa ya ce shi kadai ma shi kai kadai gayya ne don haka kowa ma in ya kyale shi sai shi kadai kai kadai gayya sai ya ce ba shi kadai ma kai kadai gayya ne shi to Allah ya taimake mu kai wanda kasha tana da kyau ibnu qayyim da ya shirya wa da za ka samu tabi insha Allah wa sai mu kai karshe mu ji shi yadda zai alƙalanci a gama mu gani ta hatta suka yi wai malama ta ce wai abin da ya kamata ba kawai wa sa su su rika tara naira nawa wani ne an gama aiba wanda suka ci kyauta ne ce a kyauta a wani ni na yi na zo in ji kyautar littafi ne waya sai littafi a ba wanda suka cika abin nan in an gama in da ya rinjayar sai a ce to su ne suka ci don haka sai a ba su kyauta ne ce a wannan a bari ni ni zan ba da kyautai inda da littafi ne tsawa da ina da mai guda biyu biyu da yawa wanda nike da zai tattaro su kawai duk wanda nike da biyun bada da hmm? to mu je mu karasa na ta a da kaga da wala zai da da dai da bacci tun da ya bada dalili wal akhar shine wannan ta wannan na gama wannan ko cewa halin su fasara aktsaru haula'i min al khawarij dalilin wanda sai zama da yawa daga cikin waɗannan mutane sai suka koma cikin khawarij kawai wa mun nahar din nan nahar wayan da aka yi yau mun tana li ali radiyallahu anhu ma al rana ce wanda aka yi da ali bin abi talib da khawarijawa wajarra wajarratuhum al bid'atu al mustasfara wato sai zama da bid'an nan da suke ganin kaman ba kowa ba ba komai ba karama ce min al daga wannan askar da suke yi na bid'a sai ya ja su ila bid'atin musta'zama ta kai su zuwa ga bid'a mai girma min al-aqtar wanda take da hadari wa ya khurujuhum ala al-muslimin shine suka fito wa musulmai suka fita daga musulmi suka koma suna fada da musulmi suka balle kenan lianna man aqama ala bid'atin domin wanda duk ya tsayi akan bid'a ya dage akan ta ya cije akan bid'a wara'a ghairahu ala sannan ya ga wani shi kuma yana saɓanin wannan bid'a lam yazal tahlu lahu bid'atuhu wa yastakhifa bi qadari ghairihi to ba zai gushe ba ko wannan bid'a ta ne masa daɗi yana rena kuma matsayin wanda duk bai yinta kaga yanzu ba haka din bane yanzu ka kalli wancan na Gombe ne ko ka kalli maganganun da ya fito yana kaɗi ma Sheikh wannan wannan Tijjani Tijjani gurin ne ko na gama aiko da ma za a yi muƙabala maganganun da ya yi shi a matsayinsa da shekarunsa da kuma yadda shek Ahmad Tijani gurin teku bai kamata ya waɗannan maganganun ba ko da akwai atifa kamata mutum ya kalli maganar da zai ma mutum kuma su ɗin nan fa duk da cewa akwai wannan abun nan ai an nuna masu yana daga cikin tarbiyyar ma da suke da ita mai kyau ta girmama malamai to amma ko duk baya cikin su ne yasa ya kasa wannan maganganun man ya nuna rashin girmama amma ka ga suna da sanin girman mutane mutum mutum adalci kidan wannan na bari saboda haka ga wannan magana shi a matsayinsa bai kamata yi wannan maganganun ba ko da za su yi mukabala su tattauna a kan ilimi to sai su yi amma maganganun da ya faɗi atifa ta ja shi ya yi maganganun da bai kamata yi su a matsayinsa na mai karatu kuma ga gadaccijin malami haka amma dai shaidan kuma ba wanda ya bari sai wanda Allah ya tsare Allah ka tsare mu daga shirin shaidan wa yastakhiffa bi ghairihi wa yastabdil halahu sai daga nan ya canza halin sai ya rika ganin cewa ai shi abun nan ne hatta ya buluga fil istighfaf bi an yastakhiffa bi damihi wannan halin nashi yana canzawa yana ganin wannan ba kowa bane tunda bai har ya kai ga yana ganin jinin sa ma ba komai bane fa yakhruju alayhi fayaqtuluhu sai ya fito ya kashe shi ma daga baya kamar yadda wadannan suka yi kalwaqi fil khawarij al awail kamar yadda ya faru akan khawarijawa na farko alladhina kana mabda'a ko mubda kathirin minhum hadhihi al wanda ya zama na farkon abin da tinsu daga farkon su duk a irin wannan abin ne suka faru yan kana abubuwa ne suka fara jan suka falle daga na abu ya kara kamari ya ta girma ya ta girma suka koma suna kashe musulmi wal ta'u tabdu sigaran saboda haka zaka ga bid'o'i wani lokaci a farko sai ka gansu kaman kanana kanana ne ba komi ba hatta da kibaran ana nan sai ka ga an waye gari sun koma manya manya sun karfafa to ko ta bikin maulidin da ake yi yanzu da shekaru ashirin can ko shekaru talatin baya ana bikin maulidi ba ya tsaya bane kawai a waɗannan abin da suke cewa din suna yi na tarihi su faɗi tarihi su faɗi rayuwa annabi har su gajero wake-wake da abin nan ba su tulal a daddirun wannan amma wasu su kuka saboda abin nan ba to amma yanzu ka haɗa da wanda za su yi murtala square ko a filin stadium a dinga kana masu ganga maza da mata suna da suna da yare suna suna abin da suka ga dama to su ce kuma yanzu ne an ka kwatanta da yanzu da daɗin yanzu karuwa abin yayi munan baci ma yayi an kwatanta da mulkin da ake dan tashin shekarun baya suna shekarun baya ba wani abin da za in ka zo ko zaka ji wani ya zo ya karanta qur'ani ya karanta tarihin annabi ta faɗin waɗannan abu da faɗi wasu abubuwa da abin nan da gama kuma ba a zuwa a yi wannan cakuɗe-cakuɗe a yi kaɗana da rawa irin wannan kamar an fito daga coci Oh, eh. gaskiya ne gaskiya ne haka ne to ai na daɗin matan ma wanda ma da ake da tsaftai kuma shi ne shi Usmanu bin Fodiyo da ya kalli abin ya ce abin da ke faruwa yau a Maulidi Allah ya tsare mu a ce wannan abu ya halatta to to shekara ɗari biyu da suka wuce to balle yau wannan kwaban da ake ta yi kuma mutum ya ce wai wannan abin a fito a riƙa yi daidai ne amma ya ce wai tun da wai to ba komi kaddara ma maulidin babu wani abu to wai son annabi da ya sa suka yi kuma sun samu lada ai zai da sai kenan tun ana samu lada da mu to me yasa sai anan ne za a so annabi amma qala al-balbahari kamar yadda al-bahari ya faɗi rahimahullahu ta'ala fi sharhi sunna nashi sharhu sunna na yana cewa wannan shine abin da ya fal bid'u tabdu sigharan bid'a takan iya ko bid'o'i sukan bayyana a farko kaman kananan abu ne farko su fara da kanana hatta ta'uda kibaran har su wayi gari su koma manya shine na aka ce kama qala al-balbahari rahimahullahu ta'ala fi sharhi sunna nashi wa hadha akhiru al-bayan ala hadhihi al-jumla min kitab wannan shine karshen bayani da za a yi akan wannan littafi wannan malami bana Allah saka masa alkhairi amma sharhu fi majlisaini wannan sharhi fi majlisaini ya an gama sharhin ku duba duk karatun da muka yi tun daga farkon tabbat hannan a zama biyu shi ya sharhin gaba ɗaya ya gama ya je mana littafin da muna ta fama kuma duka gaba ɗaya Allah da ikon shi kuma ta ana faɗa da bid'a kuma mun karanta littafin a cikin watan mun kare a watan da ake bid'a gashi nan ya ce asarul ahadi sabi wal ishirina kusan kusan daidai da gobe ma ashirin da bakwai ga watan min shahari rabi'il awwal aka gama littafin sana sittin wa salafi na ba da al'arba mi'a wa al wala eh, ta ɗari dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da shida ko fil masjidin nabawi bi madinatin rasuli sallallahu alaihi wa sallam to ku duba yadda malamai ke amfani da damansu da lokacinsu basa tsayawa bata lokaci ko su abin nan ku dai kalli littafin nan din da muka fara karanta amma shi zama biyu yayi yayi sharhin bayan ga asalin littafin duk wannan rubutun da muke karanta qalal musannif qalal musannif zama biyu kawai yayi masa ya gama masa sharhin nan wannan ke nuna mana cewa kada mu bari rayuwar mu ta tafiya a banza mu bata lokacin mu yana wucewa a banza in fa lokacin da ya riga ya wuce ya wuce nan ba ranar da zai dawo zo ne zo ya bugo kawai ya ji ko ya zo ya ga kawai har mun gama littafin nan sai ya ce har mun gama mun gama kenan kenan Allah ya ba mu na a tauba ko ya zo ba bugo ba tukuna ba kawo ba sai ba kawo shi ba yanzu nan insha Allah sati mai zuwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu ke mu su buga mana wanda zamu karanta shine at-tauba da ake tuba kuma da lokacin da muke ciki ya kamata a ce a tuba mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wata'ala mu kalli kuma yadda ake tuba da yadda bayan Allah suke tuba littafi biyu ne ma dai littafi guda biyu ne duk da kanana ne ba su da abun amma littafi biyu ne a hada wuri daya ka sa mana muna fata Allah ce muke mu insha Allah za mu duba mu gani zuwa kafin da ya sace mai zuwa mu samu littafin insha Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين